Masu kallon mu barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirmu na kallabi da muke kawo muku a kowane mako inda muke tattauna al'amura da ya shafi rayuwar mata na yau da kullum har ma da ƙananan yara har ma da al'amura da suka shafi wato ƙasa baki ɗaya. Kamar kullum a yau ma ina tare da wa'inda muka saba tattaunawa shugaban gidan talabijin ɗin Tozali Barista Maimuna yayi Abubakar da kuma Hajiya Madina Dauda na Dabo a yau ma duk muna tare da su domin wannan tattaunawa a yau dai masu kallon mu za mu tattauna ne wato kamar yadda ya kamata a ce mace ta ƙaunaci kanta ta kula da kanta ta kuma san darajarta tare da inganta rayuwarta a daidai wannan lokaci za mu fara barkanku da sake kasance barkanmu da warhaka to da farko bari mu je ga hajiya madina dauda na dabo da farko za mu so ki gaya mana yadda ya kamata a ce mace ta alkinta kanta ta wannan ita ce babbar tambaya gaskiya mace abin da ya kamata a ga ta yi wa kanta da farin farko ne ta nuna tana ƙaunar kanta ko mun lalacewa domin in baki ƙaunaci kanki ba ba wanda zai ƙaunace ki ba yadda za a yi wani ya ƙaunace ki fiye da yadda kike ƙaunar kanki saboda haka ki kuma nuna haka ko walau ta zamantakewa ko ta kwalliya ado ko ta zaben abin da za ki ci ko ta yadda za ki hulɗa da mutane ta magana kin san akwai wasu da maganganunsu ma wasu rambatsai barkatai kawai suke yin shi ba wani zancen nuna girma ko nuna mutunci ko nuna kamun kai to ke ki nuna ma kanki wannan in kika tashi alaka da mutane ki nuna wa mutane e yadda kika fito abubuwan da kike cewa duk abin da kike yi wa kanki a ga alamun e ke mai kaunar kanki ce saboda haka in wani ya miki wani kallon da ba shi ne ba ma har za ki iya ganewa sai ma ki dan ja jiki saboda ya gane kin ga ba sai kin fito kin ce mutum ban gane ba na ga kare na ni ba na ga irin kallon da kake min kin gane <laughs> idan na fahimce ki kaman a ce mace duk a lokacin da shi ma yana wato irin wannan yana cikin kaunar kai za ka fito ciki yi mana yi magana me ki eh kuma magana da magana da natsuwa mm. ba mace an santa da eh, kamala mm. kamun kai yin abubuwa cikin natsuwa da hankali da kuma kokarin. yadda ba za ka so wani ya maka abin da ranka baya so ba kai ba za ka so ka yi ma wannan mutumin ba saboda haka ka alkinta kanka da ire-iren waɗannan halayyan a duk lokacin da kake mu'amala da mutane to in kai haka kin ga ba lalle ba ne eh, eh, mutum ya zo ya same ki kawai gatsaye ya jefa miki magana ai saboda yadda kika ɗauki kanki da kuma yadda kike magana da mutane da yadda kike mu'amala da mutane sai ki ga a ah, wannan da an ganki kina tahowa ma to za a natsu mm, eh wannan natsatsa ce ta alkinta kanta ta iya rike kanta ta iya mutunta kanta saboda haka dole a mutunta ta to eh. bar mu je ga barista to a wasu lokuta kuma zaki ga akwai wasu mata me ke sa su ba su iya su tsaya kan kafa su yi tsayin daka wurin ganin cewa sun kula da kansu sai ki gansu kara zube yawa ah, kamar da an madina ta faɗa na fari shine self love wato ki so kanki ah, mata da yawa ba su san kansu kuma sukan mai ake cewa suke undermining ɗin kansu kin ga mace sai ki ga mace ta kai mace ga kyau ga hankali ga nutsuwa ga karatu ga komai amma idan kika zauna da ita sai ki ga babu wannan self confidence kaga kin gani maybe wani dan past trauma ya riga ya hargitsa ta wani trauma watakila ta samu heartbreak a aure ko kuma ta samu ah, ta yi losing wani wanda take so ko da ko wani ko masoyi ko da mm. ko iyaye mm. ko wannan sai ki ga mace ta hargitse ko ba haka ba so wannan shine yake kawo mace sai ki ga mata da yawa ba su ɗauki kansu da muhimmanci ba to ke da baki dauki kanki da muhimmanci ba ya kike son a dauke ki da muhimmanci kin gane ya kamata mata su gane na daya shi daman self love din nan ba wai a rana daya ake building din shi ba za ki iya farawa alkinta kai eh alkinta hankali. so kina son kanki ko din ya min girma eh. <laughs> hankali a hankali a hankali a hankali na daya eh. ki ringa soyayya da kanki eh. na biyu ki sa kanki first mata da yawa akwai lokacin da zaki sa others community first it's good to be selfless amma ki san boundary ba ko yaushe ba ne za ki zama selfless akwai lokacin da kamar yanzu kina cikin aure mai walakanci ko ba haka ba kina da miji da ke walakanta ki ko mm. kina son wani neman yana walakanta ki mm. ya kamata mata su sani idan akwai walakanci a waje ki guji wannan gurin mm. ko ba haka ba ki zaɓi kanki ko yaya kike son abun nan mm. ki rabu da shi saboda zai iya kwanciyar hankalinki da peace of mind inki ya fi miki wannan kin gane kuma idan kika janye daga irin waɗannan mutanen da suke neman su walakanta ki ko da miji ne ko da ma a wajen aiki ne ko da a ina ne idan kika janye kanki kika sa kanki gaba ke ba za ki ɗauki wannan ba kika ja wannan ba boundary in kika nuna a'a ni fa ba zan ɗauki wannan ba wannan ba shine rayuwana ba ko ba haka ba ni mutum ne mai kima mai mutunci ko ba haka ba na san kiman kaina na san matsayin da Allah ya bani a matsayina na 'ya mace ko ba haka ba don haka akwai abubuwan da an an yi crossing line ba zan ɗauka ba kin gane idan kika janye jikinki daga irin wannan shi wancan da yake miki kallon banza wallahi zai fara kallon ki da kima shi yasa ake son mace ta zama kullun tana da purpose in life kar ki zo ke ki ce wai kin zo ki ke mace ce kin zo duniya a ke aure a ce da ke baki da wani purpose ba wai dole ne sai kana aiki yara shikenan kin gane mm. ko ba haka ba ke a ce ma ke housewife ne ko a housewife din ma ai zama housewife ma aiki ne ko ba haka ba so shi ma aikin ya kamata a ce akwai value attached to it ko ba haka ba in ma ke a cikin gida kike yanda kika ɗauki kanki mm. haka mutanen gidan haka familin za ku ɗauke amma idan kika bari ana taka ki kullum ke baki san darajan kanki ba ko ba haka ba to kullum sai kiga kina cikin kunci mm. ko ba haka ba kuma shi rayuwar nan sau ɗaya ake yin shi ko ba ka babu Allah da ya ce ba Allah da ya ce ka zauna a cikin kunci a'a mm. ai ya kamata idan kana son rayuwa mai kyau healthy life mm. ko ba haka ba kowa ya yi aspiring to have a healthy life Allah na jarraba mu dole ne Allah ya jarraba ki but yanda kika yi handilin wannan jarrabawan mm. shine kin gane ai yau Allah in ya jarrabe ki da abu ya kamata a ce ki san yadda zaki ki rising above it amma ba za ki bar abun ya lalata miki rayuwa ba don because wani wani stakare ko ya aure ki ya sake ki ko kuma waye ko kuma kin dade baki aure ba sa akwai mata da zaki ga sun shiga depression saboda wai ba su yi aure ba mm, kin gane a sun aure fa ko ran gini tun ran zane. kowa da inda Allah ya shirya rayuwar shi kuma inda Allah ne ya shirya ki haka ki zai je watakila ke yanzu haka da baki da auren akwai abin da kike da shi wanda wanda take cikin gidan miji ita kuma tana sha'awar ki. Mm. saboda ke irin bai wanda Allah ya baki mm. ko ba haka ba mm. ita kuma ta irin bai wanda Allah ya bata ta shiga cikin auren mm. eh da daɗi ba daɗi masha Allah tana da yara kin ga yara mai baiwa ne kin gane so kowa da irin nashi na ɗaya ki daina kwamfiyarin rayuwanki da na mutane kin ga shi wannan hanyar rayuwa na kowa kuma kin san me wanda ke cikin rayuwar shi shi ya san inda yake mai yoyo mm, oh, mutane sai ki ga mutane ki gansu a waje suna nan looking happy and everything su suka san me problem din su mm. but yanda kika yi handling problem din shine ko ba haka ba to na daya shi yasa mata ya kamata mu san yanda za mu yi mu yi soyayya fa soyayya kafin a yi miki soyayya mm, an fi son matan da suke soyayya da kansu ki gane ki so kanki ba a ce selfishly ba akwai hmm. difference between self-love da kuma self-centeredness abubuwa hmm. guda biyu ne self-centeredness shine komai ke naki shine kin gane self-love kuma kina son kanki ne ko ba gaskiya ba kuma sai kin so kan nan naki kin kula da kan nan naki kin kula da hulɗoɗinki kin ɗauki kanki karrama kanki kamar da anti madina ta ce yadda zaki karrama kanki kin gane yadda zaki ke mace ke kunce hmm. ko ba haka ba ke kunce ko ba haka ba yanzu akwai kaman akwai wani bidiyo na gani wata yarinya da take wata da yar yarinya haka da yar mara kunya mara kunya amma kuma ko a cikin bidiyo <laughs> ɗinta a cikin rashin kunyanta akwai abubuwan da ta faɗa wanda ya tada min hankali take cewa akwai mata a arewa suna gidan mazajensu mazajensu na neman su ta baya hmm. kuma suna compromising suna yi hmm. saboda suna tsoron rabuwa da mazajensu ne kin gane hmm. to wannan an kauce hanyar Allah crossing din batun self love kin san wannan abun na ɗaya haram ne Allah ya gaya mana haram ne namiji ya nemi matar shi ta baya kin gane na biyu ba ki san kanki saboda ni na san ke mace ki yadda ki wannan abu ba ma za wai ra'ayin abun kike da shi ba to rashin san kai ne ko ba haka ba kin rena kanki a wajen shi kina san kanki kika aikata haka tunda akwai ai kina san kanki ai in kina san kanki ma ba za ki yi ba ba ma za ki yadda ba ba za ki yadda ba ai kin san me aure kin san me kika je yi a gurin amma wai saboda mata suna neman zaman gidan mazajensu by hook or by crook sai a samu wai mace wai tana compromising na daya kin bari har ashe akwai dan bayan Allah da zai saki abin da zai kai ki wuta gaskiya eh Allah ya hana ke Allah ya hana mm. kin fi san shi akan Allah kenan kin fi san shi akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya hana eh har shi ya isa to kin ga kin ga alama ne ke baki san kanki mm, ko ba haka so ya mm. kamata ki san cikin soyayyar da zaki wa kanki kin san kina da boundaries akwai abubuwan da ba za ki bar dan adam mahaluki mm. halittan Allah ya mm. sake ba mm. idan yana son ki shi ma he has to go by your terms balle ma wannan abun haram kin gane so akwai abubuwa da yawa da zaki ga mata sukan rena kansu ko a wajen aiki ne ko a wajen ah, kamar yanzu sexual harassment mutum ya kira ki eh. ya ce miki in baki A ba baki B ba baki C ba hmm. ba zai wannan ba ya kamata a bakin aikinki ko kuma yana blackmailing ɗinki saboda shi boss ɗinki ne ya ringa miki wayo yana kwana da ke saboda shi ki amince da haka saboda baki son kanki hmm. idan kina son kanki saboda to ya ma ki zaki koma ki yi tunani wannan ja'irin jakin banza hmm. baki kaunansa baki san shi don kawai akan aikinki ne kika yi kullum kika gan shi baki jin kazanta a jikinki ba za ki ji wani kazanta wani abu na tashi har abada ba har abada aka ya sa ki kinyi yi na ɗaya kin saba wa Allah na biyu ba wai cikin kina san shi bane ba wai a soyayya bane shi wannan abun ai na soyayya ne hmm. ko ba haka ba amma saboda rashin sanin kiman kai mata sai kika suna compromising maimakon lokacin da mutum ya kawo miki wannan abun hmm. lokacin ne za fita ki mai kace kace ni I was a victim of sexual harassment hmm. first job ina ko ba haka ba i was sexually harassed by the chief executive office ina but what did i do when i got tired of innuendos in shi i resigned and started a life afresh and look at me today kin wato in muka koma hausa <laughs> muka bar <laughs> kin ga lokacin da na fara aiki ni ma na taba samun kaina irin wannan situation wanda shugaban ma'aikatan ya kira ni ya nuna yana ku ne mata da basu fuskanci wannan irin barazana amma yanda na yi handling din shi lokacin na kalli idanun shi na ce masa malam it's impossible ba abin da na zo yi a nan ba in zaka kore ni ka kore ni ya ringa trying ya yi making rayuwa na miserable when i got tired na yi resigning but i resigned with a plan ko ba haka ba mm. waya amma yanzu aka dubi lokacin da nake aiki zuwa yanzu mm. ko ba haka ba Allah ma sai ya shiga rayuwanka saboda wannan decision da ka dauka eh. saboda ka bi Allah ya ma rayuwarka albarka exactly sai Allah ya shiga. Eh, kuma ba eh. abincin ki baya hannun shi a hannun Allah yawa ai ni akwai abin da na taba gaya masa ma ya taba ce min wai eh, eh, privileges kisan privileges mm, kamar su office trap eh, da salary na tunda ni ma'aikaciyar gwamnati ne ba zai iya hana ni ba mm. amma privileges a office din irin su international trips mm. me me shi shine yake sa ma'aikata suna sha'awar aiki inda ake dan samun dan canji kenan sai ce privileges wai a hannunsa suke saboda haka ke ba za ta taɓa sa sunan ki ba <laughs> eh, na ce masa Allah sarki na ce masa da Allah ranka shi daɗe shekaran ka nawa ne I think he was lokacin in his ko 50 almost 60 50 something yana kila da iyalin my 20 20s ko 23 ne ko nawa ne shekaru na because I was a graduate trainee yi kwarai da gaske yana da iyalin sa da ƴaƴansa ma sai na ce masa bayan shekara goma 10 years mhm. na ce masa bayan shekara goma mm. ka je ka tambaya za ka ji labari na za ka ji kuma where ni I will be mm. I'm talking about 10 years I'm just 23 mm. lokacin so in my by 30 something years ko ba haka ba you be amazed mm-hmm. where I would be but but by the time I am 30 my dear I'm already an established publisher na magazine eh one of the celebrated magazine a mm, arewa mm, mm. ko ba haka ba na faɗe shi ne kawai daga baki ko ba haka ba mhm. by time I was 30 na riga na zama established so da ce na tsaya na biye masa da Allah subhanahu wataala exactly kaman kin yi ladabi ne da biyayya ga Allah to kin ga sai Allah sai ya saka mu ko ba haka ba na gaji kuma na bar aikin mm. I stopped the job I started afresh na je na bude business mm. ina dan bude yar karman can ba na dan fara tozali mm. magazin ina and look at where I am today kin gane na ma chairman din board shi chief executive yayi chairman din board na sama da chief mm-hmm. executive to ma na ma yi ko ba haka Mm. at the age of 40 so me ne rayuwa ai rayuwanka a hannun Allah ba yadda Allah ya tsara maka ya ce wai shi ne ya sa hannu a rayuwarka ko bai sa hannu ba eh, yawa Allah exactly shi Allah na ai to duk abun self love din ma ai duk tawakkali ne shi Allah yakan ɗaukaka mutum yakan yi amfani da hannun mutane ya ɗaukaka mutum ko ba haka ba amma shi mutumin da yake tunanin wai don an yi amfani da hannun shi yana tunanin shi ya maka wallahi ba shi ya maka ba har wani ce maka wai in dai ni ne a wuri eh. kaza kaza eh, to ba za ki taba kaza ba eh what privileges sai ka ce rayuwa ki a hannun sa yake <laughs> eh, to ran gine ran zane aka ce akwai wasu alamu ne da eh. ke nuna kamar a ce yau idan aka ga kaza ce lalle wance ba ta san kanta da sauransu akwai wasu alamu ne da za ka iya ganin kika gani za ki gane shi aga manyan alamu nan duk ta lissafa su yanzu misali <laughs> kina ma'aikata ba ke kaɗai ba ce kuna tare da mutane da yawa mm. sai a ganki a'a shugaban nan ya fito ya neme kin kowa kuma ya san cewa ke kadai ake ba damar maki yau to kin ga kenan kin nuna wani abu eh. kin nuna wani abu kuma wallahi wannan ba wannan ba kaunar kai bane kaunar kai shine ki bi ka'ida da bin umarnin Allah a duk abin da zaki na rayuwarki zaki magana da waɗannan mutane da ƙarfi mm, saboda aikin san kanki ba wani wanda ya isa ya ce miki kulle baki ce masa cas ba kin gani hmm. komin girmansa ni a inda na yi ayyuka na hmm. har ya zuwa yau dinnan da nake miki magana hmm. manyan sun kama kansu daidai gwargwado tun da ni dai ba su man ba kuma ina tabbatar miki in aka tashi sau 'yan kwantaka muna ma'aikatan nan in aka kawo abinci ofishin manya-manyan darektocinmu mu Mu 'yan ƙasa ƙasan mu fa muke zuwa kowa ya je da kwanansa ya ɗaiɗaibi abinci ya ci kuma a yi hira a yi wasa da dariya amma in ya zo na nuna kima da mukami ai ka san yadda za ka yi magana da mutum mm, don an sake kuna cin abinci tare kuna shan ruwa tare da lemo da wane ne tare ai ba wai sun raina kansu bane da suka bari suka saka muku yi wannan sun nuna ne sun nuna muku cewa su ma sun kimanta kansu sun alakanta kansu cewa su mutane ne ku da kuke aiki tare da su ku ma sun nuna muku ko mutane ne ko mun kankanta sun san wannan lokacin aiki da lokacin kyautatawa to ke ma zauna ke wasa misali kamar ni mai gabatarwa ina da kila minti talatin na ɗauki kwano na taho da gudu na ɗebi abinci ai ba zan zauna inda kowa ya zauna yake ci ba tun dan na san lokacin aiki na tun ma kuwa zan kama hanya in koma da gudu eh, eh. kada kada shiri na na minti talatin ya kare ba na a wurin kin gani saboda haka abin kamar me zan ce masa ne cuɗe ni in cuɗe ka ne yadda ka fito ka nuna kanka haka za a karɓe ka. Mm. in kika nuna kanki da kima da mutunci haka za a ɗauke ki da kima da mutunci kin gane saboda mata ya kamata mu koyi abubuwa da dama gaskiya domin na lura 'ya'yanmu na zamanin yanzu muna tarbiyya ne wasu na warware mana su ta, wayar hannu mm-hmm. eh, eh, tuƙa da warwara shi ake yi saboda a duk duniya ɗabi'u da al'adu da kuma muhimmi a cikinsu ƙa'idojin addini sun bambanta a wasu ƙasashen za ki ga cewa eh, mace eh a cikin gidanta ita ce ma da yake ita ce uwa ita ce ake kallo na reno da mai ita ke ba da umarni shi uba ma ba a jin shi sai in ta ɓaci mm, kin gane to amma kuma akwai wasu al'adun da zaki ji ɗa ma zai fito ya caɓa ma mahaifinsa magana mm, cam. har ma mahaifin ya nuna ɓacin rai ko na ba a kira mai ɗan sanda mm, to mu a namu al'ada <laughs> da hanyoyin addinin mu ba mu isa mai wannan ba saboda haka idan kana ta ƙoƙari kai ka nuna abubuwan da ya dace to da wuya ma wani a waje ya tunkare ki da wani abu da ba daidai ba kin riga kin sa kanki a wani ayari na dole a girmama ki dole a mutunta ki eh, so nawa nake faɗi ina cewa mm, to lallai inda dai kam Kayi sa'a ubangiji Allah ya maka wanka da kuɗi ko ka fita gidanka baka karya ba ma wani zai zo ya ce maka da Allah yana son ka bashi dubu goma haka ne <laughs> kin gani to an kalle ki ga kinan fes eh. ba yadda za a yi ki ce baki da shi a yadda mm. kin gani yana cikin kimanta kwarai mm. kimanta kai mm. ka ɗauki kanka da muhimmanci ko da baka samu ba bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci mm. duk abin da kaga ya same ka to ubangiji Allah ne ya baka wannan abin kuma kada ka ka ɗauki a kokarin alkinta kanka kuma ka kawo girman kai cikin al'amari mm. Mm. ka saki jiki ko mun kankantar mutum ya iya kusantar ka ya kawo kukansa gare ka in kai mai iya share masa hawaye ne za ka share in ba za ka iya share masa hawaye ba sai ka masa magana mai mm. daɗi Maganar nan ma mai daɗi da kamarsa sai ya zama mishi kamar wani ishara mm. sai tashi ya tafi ya gaba abin shi kin gani to amma kuma irin misali yanzu da barista ta yi wasu matan kawai a zube eh zaman aure ne aka ce ki zo ki ki zaman aure ki bi addini abin da addini ya ce ki ba wai ki yi abin da addini ya ce kar ki ba in shi ya sa ki ki ba mutum mahaluki dan adam da ya isa ya sa ki ki saba wa Allah to idan za mu koma ga barista barista idan mace ta taso a gidan da bata samu kauna yadda ya kamata ba mm. to wani hanyoyi za ta bi saboda wasu irin haka tun daga farko yakan kamar da kika magana tarbiyya yana mm. ba da gudunmawa kwarai sai ki ga mace gashi da kimanta kowa ya ganta amma kuma ba ta da wannan insecurity eh. eh za ki ga to gaskiya uh, upbringing in mu play a very major role on securities feeling secured kin gani mm. uh, yanda aka nuna maka soyayya da yanda ka ga soyayya a gidanku da mm. inda iyayenka suka nuna maka soyayya yana playing in serious role yana taka eh, rawa yana taka rawa mm. yanda kake mm. tuna tunanin ka yake kake ana ganin kaman ba ko yadda yaro zai tashi ma duk yadda aka koya maka first ai makarantar da ka fara zuwa shine gidan mm. in gidan ku gida ne wa'anda iyayenka suna da soyayya tsakanin su mm. suna respecting juna akwai wannan family kinship in da mm. love a ina zaki ga love in da aya inda in kai abu laifi akwai inda za a maka fada akwai yanda ka da waye da waye waye yana playing single akwai kuma wa'anda su Allah bai basu ba bai ba su ba kaman a ce kin tashi baki da iyaye akwai wanda su ba su da iya sun girma a hannun ko yan hmm, uwa yan uwa eh kin gane akwai kuma waɗanda zaki ga akwai iyayen maybe iya uwa a hannun uwa an yi hmm. abandonin din yaro ko yarinya ta girma a hannun uwarta ko ta girma a hannun ubanta da step mother. ko kuma an kai ta wajen wata kaka da ta riga ta tsufa hmm. so duk irin wannan yakan kawo trauma kuma trauma nan abinda zaki zai baki mamaki a mata a maza har su girma kin gane me yasa ne sai ki ga in yaro aka ɗauko shi yaron da ya girma a titi aka bashi shugabanci da yaron da ya girma daga gidajen gidan mutane aka za ga role of wannan in shugabancin su daban shi wanda ya girma a gidan mutane ya san darajar mutane yana da tausayi shi kuma yaron da ya girma a layi wallahi bai san darajar mutane ba kan shi ya sani mm. bai san darajar mutane ba ba shi tausayi kuma akwai wannan vengeance mafi yawan ya kulla bakin ciki yanzu <laughs> lokaci ne da zai rama to haka yakan faru kowane yaro mace namiji akwai waɗanda kuma sai kiga Allah ya cire su saboda watakila sun samu ilimin addini mai hmm. kyau ko kuma su dai haka Allah ya su kisa hmm. akwai wasu yara da zaki ga a cikin ƴaƴanki a gida zaki ga wani is more independent than the hmm, other ko ba haka ba zaki ga wata mace ce ita ce take karba wa yayan faɗa shi yayan baya son confrontation kin gane shi yana da kunya yana to kowa haka ne so wannan trauma din especially yaran da suke da trauma wallahi yana affecting rayuwarsu so kai first thing first shine kai identifying kana da trauma sai ka nemi yadda za ka yi kai healing mm. watan ka warkar da wannan trauma ya. Mm. ko ba haka ba saboda shi ne because in ba ka warke ba insecurity sai ki damuwar gani <laughs> mutum yana da kuɗi ko mace tana da kuɗi tana da komai a duniya amma insecurity ya hana ta kwanciya hankali kullum tana cikin tunanin aiwa na baya santa aiwa na baya santa saboda ta tashi a hakan ne lokacin da take yarinyar bata samu wannan soyayyen da take ba ko kuma ki ga mace ta tashi duk wanda ya ce yana santa sai ki tabi shi kin san me saboda ba yanzu ta fara ganin soyayya ba shi yasa aka ce za ka yi rashin ji gwanda mutum ya yi rashin ji yana yaro ba kada sai ya girma eh, ake ganin wasu maza suna yara sai ki gansu ba su samu sun yi irin mm. neman mata da rashin ji da shaye-shaye sai ki ga mutum dattijo da shi mm. ya samu abun duniya ya oh, fara shaye-shaye ya fara yanzu ne lokaci ya fara duk trauma ne so yaya za ka yi ka hilin wannan trauma in na ɗaya shine ka yadda kana da shi mutane da yawa ba su yadda suna da trauma in ba in ba ka yi identifying ɗin eh ni ga trauma ina ba kin gane yanzu wani eh. trauma ma akwai siblings trauma wanda ba da za a yi a magance shi kake mm. tunanin a gidanku ba ka tafi son kaza da tafi son tafi son kamar yanzu ke a gidanki a ce kin fi son Amina mm. akan sauran ƴaƴanki mm. sauran za su iya samun trauma mm, ko ba haka kuma ba lallai bane kin fi so kila mm. ita aminan fi miki ta tafi mm. ki fi yin abin da kike so so kun fi aligning you have more in common to irin wayannan duk yana creating trauma amma ko haka iyaye ya kamata su za su san yawa eh. su ma iyayen ya kamata su taka rawan akan ƴaƴan su yanda kake girmar da ƴaƴanka kai making sure kuma kai ne zaka fara nuna kai ne zaka fara building confidence din ɗanka akwai yanzu iyaye sai su kalli ƴaƴan ana ce miki tun kina yarinya ana ce miki mummuna mm. ko in ah. kika tashi ko duniya kaf za su taru su ce miki kina da kyau ba za ki yadda ba mm. kin riga kin sa a ranki ke mummuna ne akwai ta actor da take faɗa ita ce wai mamanta tun tana yarinya kullun ta ganta sai ta ce mata mummuna kaji wani mugun kalami eh, kuma saboda Allah kuma actress ne ta zo ta zama daga bakin uwa to. kin ga duk irin wayannan suna creating trauma so amma shi first step towards healing trauma shine identifying mm -hmm. that you have a trigger you have mm -hmm. something from your past abin da kina da wani abu daga past inki da yake triggering inki mm. da yake sa miki trauma da ke sa miki insecurity saboda ko aure ne zaki tafi da shi akwai matan da ko mijinsu waya ya daga shikenan mm-hmm. bai isa yin magana da mace ba eh, yana magana da wata duk trauma ne mm. duk daga trauma ya zo because in kina son kanki da dama ma ba su san cewa hakan ma damuwa ne damuwa ne zai kuma zama eh, matsala kuma zai zama matsala gaskiya matsala ne idan kina son kanki kin yadda da kanki wai duk mutum ya buga waya me ya je ya buga waya mana mm. Eh? to ba dai irin aikin nan namu na yanzu kowa da kowa zai kira ka eh? da miji da namiji da mace hmm. kin san kin san ma ya buga wayan ke ce gaba hmm. saboda kina son kanki hmm. kuma saboda yanda kike son kanki saboda yanda kake son kanka haka mutane suke san ka yanda kika yadda da kanki haka mutane suka yadda da ki in baki yadda da kanki ba mutane ba za su yadda da ki to ke baki gama yadda da kanki ba ki gama son kanki ba kina son a soki ba zai yi ba ko ba haka ba <laughs> so <laughs> mu je ratse za mu je hutun takaitaccen lokaci ko in ce za mu yi ratse kada ku gusa ku dakace mu saboda mun ɗauko ta a yanzu muka fara. Masu kallon barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuke kasance tare da mu muna kan shirmu ne na kallabi kafin mu je hutu dai muna tattaunawa muna tattaunawa ne akan yadda mace ya kamata ta san ma cewa tana da damuwa kafin a ma magance damuwa. Mm. ban sani ba ko eh, hajiya madina za ki kari dan na ga wannan wannan abu eh magana da ya abin nan ba eh. eh magana ta gaskiya kin san um, yawancin matan masu suke jama kansu damuwa in kin bi bayanan da barista ta yi to yanzu saboda allah kina da miji wanda ike aiki a ma'aikatan nan kuma da mutane ike aikin nan akwai maza akwai mata a wai sai wata macen ta kira shi baki san ko ita wace ce ba sai kawai ki fara zargi ki fara zargi ki kulla abu a zuciyanki wato ya rena ki kina wani cika kina batsewa kina wani numfarfashi wai ya yi magana da mace a gaban ki. saboda Allah wannan ma nisan mai da shi ma jahilci saboda a wannan zamani na yanzu kana ma'aikaci ma baka yi hulɗa da mutane ba ma ai sai a tambaye ka mm, da wa kake hulɗa to to da aljannu <laughs> to aljannu dai ba zai dan waya buga ba <laughs> mutum ne wanda kake hulɗa da shi shine wanda zai tattauna da kai kuma ai saukin da aka neman kenan aka kawo mana wannan hanya ta sadarwa ta zamani inda ne daidai da biro mutum in ya manta shi a gida mm. sai an buga mota an koma gidan nan an je an ɗauko biron nan an dawo da shi misali ina baki ina ce biro wasu sai su ɗauka a'a to a fita waje a siyo biron mana mm. to akwai biro wanda ƙila wadda za ka sa hannu da shi mm, na amincewa da a cire kuɗi wata ce mai kala daban mm. kuma ba a cika samunta a cikin fakitin biro ba sai an yawo ana nema eh, gashi kana da shi a gida dole a koma gida a mota. a wannan zamani yanzu ɗaukan waya kawai zaki yake buga gidan gani na manta kaza da Allah ina zaune a wurin aiki ban bar wurin aiki na ba ban daina aikin da nake ba a taimaka a kamun wannan biran kin ga an nemi sauki to haka kawai sai ka ce a'a mijinka ba zai yi hulɗa da wasu mutane ba kai ma ka ja ma kanka rigima wannan ma kuma eh, cuta ce ma abin da zai faru daga baya eh, cuta ce kin kulle shi a cikin zuciyanki kin rike wato kin cika wannan miji ma baya girmama ni <laughs> wato har a na ma ike hira da mata kaza da wane ne wane ne mijin nan naki in dai ko musulmi ne kin san an ba shi dama ya auri hudu mm. duk da cewa dai a magana baki ji ciwon wata magana ce ta daban ta wani soyayya ko ah. Ko ma dai ma an ba shi dama ko ba ba shi dama ba ai magana kala kala ne ko ba haka ba wanda ba shi da gaskiya ma in zai ma ansa waya a mm, gaban ki mm. za ki gani maza fa suna da murya kala biyu mm. a a akwai murya na murya na magana barki ji akwai murya biyu. a ba da gaskiya akwai murya na magana da da me ake kira da ke a matsayin mata akwai na magana da akwai magana da budurwa amma na budurwa duk lokacin da namiji zai yi magana da budurwa za ki ji muryar to a kin ji da uh, kashi uku kenan eh, haka ne kashi uku yake eh, ke ke ya saba da ke ya miki si finish tunda ke matar shi ne muryar shi ba a canja nakin wannan shine si finish din amma na budurwan nan za ki ji an ce wani an tausa wani abu eh ya ce wani hello ya dai eh mm. ya kiki eh. yawa wani abu wani abu kiga kawai magana kina ji zauna da mutum sai kiga muryar shi ya canza amma din ya kira hello ya dai helen ya aka yi kaza kaza sai kuma hankalinki ya tashi din ila ila helen sakatare ya sace kuma kin san haka yawwa eh, eh, business associate in shi ce waye associate amma saboda insecurity shi sa nake ce miki trauma yana bin mutum ke ki san kina da wannan trauma in ba kuma wallahi trauma ne ba kadami yake wa mata lahani ba wallahi sai ki zo ki ga a'a turoman kina turoman ke kina son kullun a soki a soki a soki a soki a'a so kanki tukun. Mhm. In kika so kanki za kuma ki nuna kina son kanki eh, din. Ki nuna kuma ki girmama kanki ki rike kanki da mutunci. Ki girmama kanki ki girmama shi. Kuma attitude ki ya zama kaman kullun kina na godewa. ki gode wa Allah mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. yawa kada ki tunanin wai kisa akwai matan da suke da kaman body shaming sai suke wai su mm. sai su sa a ransu mm. su tunda basu kai wani kyau ba su da kyau to ni ni ya kai na to shi na wani irin ban kai wani kyau ba ki mutane ba babu ki so kanki in kina da kiba ne ki so kai shi Allah da yayi ki inda Allah yayi ki ki so kanki in har ba ki so kai shi kyau yanda kika yi presenting din kanki da yake gani na wanda yake gani mai kyau ne ya kuma amince da yanzu an waye gari A katikatin mata ake so ko ba haka ba akwai na yan ne wanda suka rame turara ake so ko ba haka so me abin damuwa a ciki yanda fike kika dauki kanki yanda kika so kanki haka za a so ki so ki daina cewa a ah, ke kina comparing kanki da wata yar TV star mm. ko kina comparing kanki da wata yar gidan makwabta ko kina comparing kanki because ke kina ganin ke kika sa a ranki ke baki kai da kyau ba kyau mm, mm. is not something that zaka iya cewa gashi nan kowa da irin kyan da Allah ya bashi shi kowa da irin bai wanda Allah ya bashi amma ke ki sa a ranki kina son kanki ki sa a ranki ke yanda Allah ya yi ki nan ki gode shine mm, confidence kin gane yaran mu da yawa a arewa mata yan arewa da yawa shi wannan confidence is very very important ko ba haka ba kuma ki yi developing ɗin kanki shi in kika yi developing kanki ke kanki learn to appreciate yourself ki zama kind to yourself mm. amma ba ki zama kina san kanki kina wa kanki mutunci kuma kina azabtar da kanki ta da wani hanya na da abin da bai kuma ya zama mutanen da kike tarayya da su mutane ne na kirki wanda za su gaya miki abin kirki a kanki wanda suke son ki tsakani da Allah saboda kika kauce hanya masu su banza su ma za su iya demoralizing mm. ɗinki kin gane yanzu sai sai sai yu kina da wata kawa kuna tare komai tare kuke a ranta ita ba sa son ki sai kin je kin sha kwalliya maybe za ku je biki za ku je me <laughs> sai ta kalli gelan ki ga muku ƴan kwalliya ta ce miki wannan gelan kai wannan gelan bai ba ƙarya ne ba mm. kin gane kuma ta san baki da wani gyalin kin gane ta gaya miki haka ne saboda ta san zaki damu ko kin shiga cikin mutane saboda wannan galin da ta gaya miki bai yi ba eh kuma kiyashi ne da mugunta in kika kula kawarki kullun kika yi abu sai ta yi kwandemin to ba kawarki bace a bayan ki ma tana miki yankan baya ko ba haka ba wanda take son ki duk abin da kika saka za ta ce miki za ta ce miki eh wani a ah, kayan nan sun yi kyau sai dai ba za ta ce miki to bari mu canza da wani mm. wanda ta san is available akwai yanda za ta miki da za ki gane wannan is genuine amma akwai wata da sai kin gama shan kyau ke kanki kin kalli kanki a madubi kin san kin kashe kyau saboda ai shi kyau yanzu ba wai wannan bane yanda kika yi kwalliya shine kanki. iya kwalliyarki iya in kika fito dukkanki in ke yo hagad mm. baki da tsafta baki iya kwalliya ba baki da kamun kai baki da zai yi wuya mutane su ga kyanki mm. ke kanki ba za ki ga kyan kanki ba ke kanki ba za ki so kanki ba mm. amma duk munin ki ni da nake girma muke secondary school akwai wata kawata Habiba Habiban nan na rantse miki da Allah da Annabi in kina maganan wai kyau na siffa to bata da shi amma a lokacin da muke gra a bauchi mutanen da suke bin habiba eh muna fa yan yara ne fa ko ba za ki ji ya ce yana son habiba kin san me ta iya kwalliya a'a tana son kanta tana da confidence ni yanzu ban san inda take ba tana da kuma yanzu saboda Allah ya ko mun je irin biki lokacin muna su form 6 su form 5 form 6 akwai contemporary sun da suke mm. aure in mun je biki ita ce yawancin babbar kawar amarya saboda ita ne za ta fito ta bada speech mm. kin gani kin gane ta bada ah. waye ta bada waye kuma duk zaki ga mazan wurin da ya mesmerize by a'a <laughs> ga kin ne wannan daga ina ne ga ta siri ruwa sai yauki ga miki yauki yau ku ne kallon ba ne confidence ku ne ma kuke kallon rashin kyanta kyanta mu mata akwai abubuwa kuma da Allah ya bata fata da ba mu da ku ba ku da shi masu takaman kyan eh kin gane so shi kyau yanda kika ɗauki kanki ne yanda kika sa kanki ne in ke a ranki kyau kuma ai shi beauty na ciki ma yafi na waje mm. sai ki ga mata wanda kina ganin su zaki ga dau sai kin je kusa da su mm. sai ki ga halin su is disgusting halin su ma kare ma ba zai shushuna ba sai ki ga ana ana gudan su gujan su so yadda ke halinki saboda idan kina da positive energy mm. kina fitar da abin da ya fito daga jikinki mai kyau a ki ma zai fito mai kyau in kuma abin da ke cikin ki mugu ne ko ba haka ba dukkanki sai ya nuna a fuskan ki dukkan ki kawai mutane suna dan kusa da ke za su gani ko ba haka ba kenan sai a fara yawo ana cewa she's not a good woman eh kuma insecurities in ki ma kuma same thing with barkatai insecurities if mm. kina da insecurities mutane ba su san mutum mai insecurities wanda kai komai da ki ga duk mutum mai mm. insecurities you question everything komai komai question duk abin da ya faru sai kin yi questioning din shi to insecurities to shi ma you need to tame it because if you are insecure mutane za su guje ki because to kowa kowa gaji da complain wallahi za a gaji yau complain kaza gobe complain ko aure kika yi mijin zai gaji da complain yau complain na yau daban gobe na daban jibi na da duk abin da yayi sai kin bashi another meaning kuma ki ga yau da ba shi eh wallahi mm. kuma mata da ta cika naci ba akan abu da bai kai ba bai kawo mita mm, shi miji ai su ne ake ce ma turanci na narcissist eh, eh narcissistic toxic sai ke zama environment din is toxic mm. shi miji yana son ya zo gida gida home supposed to be home me manan home home da peace abu where you you, you, comfort you are are free you you you like to come home you like to come home saboda gidanka akwai kwanciyar hankali gidanka babu kwanciyar hankali matarka is toxic yar mita mm. ce she is insecure she is wane ne wallahi tala akwai mazan da sai su ce miki su an tashi daga office suna nan suna buɗe file ba buɗe file suke majalisa sai su ba su san su dandalin eh wajen dandalin hiran nan nasu yawa to saboda insecurities inki ba su son su tafi gida da nagin ɗinki da complain ke mata baki da da lokaci guda me za ce ga mace da ta yanke kauna da yadda rayuwarta yake tafiya to ai gashi nan mun gama zayyanawa ai in kina da irin waɗannan su insecurity su nagin su narcissism su wane ne kin yanke ma kanki ƙauna. domin ba kowa ne zai so ya zo kusa da ke ba ba abin da mutum zai yi sai kin buɗe baki kin yi korafi ko kin ko da tana aikata hakan bata sani ba don kin san wani a'a da wuya da wuya a ce a'a da wuya ba sai ka ce mahaukaciya e eh, kisa su kuma koyan da su yanke kaunar rayuwar nasu sai kika kamar sun give mm. eh, up wallahi ta hakura na life kin eh. hakura da rayuwa sai kika mutum ya daina kulawa da kanshi ya daina damuwa da kanshi ya daina damuwa da al'amarinsa ya daina developing kanshi kin gane yakan faru akwai mata da na sani ah, akwai wata da na sani ita ta yi aure da wuri da ta yi first aurenta sai mijin ya mutu ta haifi yara biyu sai ta zo ta sake wani auren ko ba haka ba to kafin ta sake wani auren da ta fara aiki first auren bai batta ta yi aiki ba amma sakan auren ta fara aiki da waye da wato amma wancan mijin nata first mijin nata ba su taba having ko wani problem ba irin aure ne mai kyau wanda aka yi shi cikin mutunci yana mutunta ta yana mutunta iyayenta to but unfortunately sai ta fada hannu wanda babu gida ba kauna so sai ta zama sai ta samu issue in mental health shi ne zan faɗa kenan in ce hauka zai kama ta ta zama hauka eh. ta zama depressed uh, har yanzu saboda za ta kwatanta wancan eh. zaman da inda take yanzu komai za ta da aunawa aiki amma sai ta zama ta zama ta losing self worth din shi yana su duka su waye waye kuma ina irin ita a kisa akwai mutanen da suke son gidan aure wanda kowane irin ya aure yake suna son su zauna wasu kuma suna yi haka ne saboda al'umma to sai ta haƙura mm. ta zauna a gidan nan har abun ya zama ta zama bata da value kisa in kika zauna inda ake dukan ki ake cin zarafin ki ake ci as time goes by za zaki tunanin ko kin bar gurin duk duniya ba wanda zai ce yana son ki ka zama jaki ka zama jaki ita haka ta ɗauki kanta ko baki ganta ba so gaba ɗaya da ta bar wanci da ta zo mutumin koranta ma ya koran kare yayi zai aure ya kore ta kin gane so ta zo ta zauna tana zaune da ita da 'ya'yanta sai ta ba kamar ta yi giving up in life kan je dai ta yi aiki da irin wa'annan maza masu mm. masu yiwa mata irin wa'annan mugayen halayen eh. na rantse miki da Allah ba sa karewa da rayuwarsu da kyau sai ta shiga mutum sai karshen sa ya zo ya zama abin tausayi ana neman wanda zai nan nan da shi wai tana da aljanu aljannu wai wai aljannu kike da shafe ta zo ta koma kuma kin san wani abu akwai wani abu da idan ana cewa kana da abu yau a ce kana da aljannu eh, za ka fara rayawa a zuciyanka eh, shikenan eh so sai ta yadda eh ta eh, yadda ba ta da lafiya sai ta fara yadda eh da gaske kamar ita tana da problem mata da fa da ta yi fasa auren ta she was absolutely fine so ta zo ta zauna ita kaɗai ta zauna sai ta yi kwana biyu uku bata ma yi wanka ba gaba ɗaya bata damu da mai duniya tunda ba wanda ya damu ma da ita to ba eh, wanda zai ce ba wanda ya damu da ita saboda wannan belief din nata ta riga ta zama wannan to tana nidin healing dole ne a san yadda za a yi da ita maybe counseling ko wani abu wanda zai fito da ita daga ah, wannan daga wannan kangin da take ni dai na ba ta shawara na ce mata ki shiga islamiyya na ce wata rana ilimin addini in ya ma mutum karanci mm. tawakkalin shi yakan yi mm. yakan rago na ce mata ni ban ga wani abu ba din kin yi bad marriage na ce akwai wanda suke da worst life than you and they are living akwai wanda inda rubuta sunayen maza ake yi a goshi ai wasu za a rubuta goma na ce mutum ki bar sha sha sha ya bata miki rayuwar shi na ce mutum da kauke kika je kika aure shi ki bari ya bata ya demoralize ki ya ce you've given up on life eh you are just 40 something kina giving up on life na ce ba zai yiwu ba na ce yaran ki fa ai you need to like yanzu ne bring them up exactly in such a to to ba zai yi yaran su ma in ba in ba ta sa'a ba sai su girma da trauma mm. sai su girma da this uh, rashin yesu a ciki eh, yawa za su tashi da wani irin deficiency wani kina rashin sanin kiman darajar sanin mm, kiman kai mm, su ma su zama suna ganin da tashi ma da negative ego unworthy of anything good because ita she feels she's unworthy of anything good in her life ko wani abu kin yanke kauna din da eh, yawa to ta yanke kauna da eh. wannan to irin su dole ne a ya kamata a ce su yi kansilin mm. in ma na kansilin santa ne na musulunci ko na waye ya kamata a ce su yi kuma kin san kowa da yanda yake da absorbers din shi shock mm. absorbers din shi mm. wa'ansu duk abin da kika basu suna da shock absorbers inda za su yi absorbing din shi tsaf za ki gan su kyam yawwa wa'yansu kuma da moment aka yi throwing one or two trials a dam aka suka samu sai kiga cewa ba su da sai kiga sun karya yabo ba su da karfin daukan wannan ko ba haka ba dole ne ki tashi kenan ta lalace yawa ki tashi ki tsaya kar ki yadda ki karaya duk irin situation da muka samu kanmu mata a komai zai wuce beside ma duniyan a nawa yake da zaki tsaya ki ce wai kin yi giving up mm. ki amfani da lokacin da ya rage miki a duniya ki so kanki ki amfani da lokacin da ya rage miki a duniya ki developing in kanki mm. ki amfani da lokacin da ya rage miki a duniya ki celebrating kanki ke fara ki celebrating kanki mm. in kika achieving abu saboda ke mace ne a society ba cika celebrating din achievement din mace ba a ce ai kin gane eh mace ce <laughs> so ke ne zaki yi wa kanki achievement celebrating in kanki Mm. ni fa kaza ce ga kuma abubuwan ne a cibin kuma ki zama ki gode wa Allah ki a duk inda Allah ya abinda Allah ya baki ki kasance mai godiya mai gratitude kuma ki nuna kuma ki nuna godiyan nan ita mm. inda take cikin wannan sai ki nemi mutane na arziki ɗan uwanki da suke son ki su zama mm. su ne abokanan hulɗanki ki duba abubuwan da suke faranta miki rai kin gane a'a hanging out with friends ne ke faranta miki rai mm. a'a cin abinci ne a restaurant mai daɗi akwai wanda in suka ci abinci ran su fari yake ko ba gaskiya ba akwai wanda su in suka yi bacci mai daɗi ko suka kalli fim ko suka kaiwa mm. sai ki duba irin wayannan abubuwan da za su ringa faranta miki ki guje abubuwan da suke tada miki hankali abubuwan da za su time din da za su abinda da kuma ki guje zama ke kadai kin san shi mental health ka gaskiya idan kina zaune ke kadai lokacin ne zaki fara abubuwa daban-daban za su ta shiga mm. masu fama da irin wannan ma za ki ga yawanci suna son su kadaita ne ba su son su yi mu'amala to ai ba kyau ai ba kyau kada a basu kada a basu su rika kadaitan nan su daina kadaita su san yanda za su yi su gyara mm. wannan yanzu gani kamar ya kamata cin al'umma suna ba mace goyon baya wurin kula da kanta saboda kinga al'umma ma suna taka wani muhimmiyar rawa saboda yawanci ma daga nan yake fara wasu wasu matan daga al'umma ne ake fara nuna musu cewa su ba komi bane ba za su iya cimma wani ba a yi da su ba a karbe su ba eh, eh gaskiya akwai akwai cultural influence hmm. akwai kisan culture kala kala ne kuma yawa kamar da farko aikin san na faɗa ne ce akwai wasu kasashe hmm. da al'adun su daban da namu hanyoyin addinin su daban da namu hmm. yawa shi culture da kuma yanayin mutane yakan yi affecting rayuwar mace kin gane kamar ma dai har yanzu kin ga mu kaman ah, a arewa education mm. education din nan ni kullun na ce education mutane suna ganin western education ne mm. wallahi ba western education ba ko ba haka ba ilimin addini ah. mace take da shi mai kyau ai ga fito ba addini akwai matsala amma in kika yi duka biyu da farko kafin boko eh, sai kika koma ta fi daidai yes ilimantar da ya mace abu ne muhimmi a hmm, society a ba wa ya mace ilimi na islamiyya hmm. mai kyau a bata na boko mai kyau saboda lokacin ne kanta zai waye mata ma san menene duniya take ciki hmm. me yasa ake ganin kamar mazan sun fi wayewa ilimi ne suka fi mata sun fi samun opportunity eh. na ilimin boko da islamiyya kuma ba abin da zai jawo su baya kin san kauye sai ki ga yaro yana zuwa islamiyya amma yarinyar mace tana gida mm. sai amma mace aure ko wankan tsarki bata iya kin ga duhun kai cikin duhun kai kuma dama inda aka girmar da ita maybe culture na gurin because dole a bambanta culture da addini kullum ni ina bambanta hmm, biyu akwai inda addini ya faɗi abin shi akwai inda hausa culture ya faɗi abin shi ko ba haka ba a hausa culture da african culture dama duk can sun ɗauki mata ba komai ba hmm. ko ba haka tun can mace an ɗauke ta kamar wata second class citizen kin gane da waye su ana nuna miki ke ba rayuwanki fa bashi da mutunci a gidan babanki ma sai ki ga komai ahmad zo kai kaza ahmad zo mu je kaza ahmad Ahmad zai ci abinci a bar miki kwano ke ce da kike mace eh, ke ke kin zama tun mm. wannan an tun a gida aka fara nuna miki eh kin gane an sa miki ke slave mentality ne an sa miki ke baki da slave kan ai bashi da self value ko mm. ko yana da shi sai dai ya kashe shi a zuciyar shi ko saboda bai isa ba ba eh ba zai iya fitarwa ya tsaya ko ya yaki abun ba miki ke slave ne ko ba haka ba mm. ya kamata mu ringa tarbiyyar da 'ya'yanmu yanda addini ya faɗa mu tarbiyyar da annabi da ya zo shi abubuwa da da ake wa mata lokacin jahiliya ya hana ko ba gaskiya ba mm. eh da fa har inheritin mata ake kamar da za a oh. inheritin in chattels musulunci bai yadda da wannan abu wasu yawa musulunci bai yadda ba a india akwai wai in aka haifi mata sai abin ne su a garin wai an fi son maza a wani gari a india ya taba faruwa kin gane so irin wayannan cultures na banza wanda shi ba addini ba ne ga abin da addini ya wata ƙasa haka yake yanzu ba a Najeriya ma ni kan tsaya ne namiji na biyan sadaki mace na furnishin gida da waye waye ne yake biyan sadakin nan ne an tuba ya kamata mu duba a yanzu ne sadaki a yanzu ne muke son mu cire wannan abin magana ta gaske yanzu ne muke son mu koma al'adar mu ta da babban mata kin gane shi zai siya gado ya kujeru ya siya firij cotton kawai wai me wai shi yaro ya maybe akwatunan shi guda biyar ko hmm. shida ya kawo ya eh, sadakin shi maybe dubu hamsin ko dubu ɗari babanki hadda kayan abinci na shekara ya yi gara ya yi kaza da idan aka yi quantifying din abin da babanki ya kashe hmm. compared to abin da namijin ne ya kashe ya aure ki namijin ne ya kashe ya aure ki ba komai ne kuma ba hmm. haka musulunci ya faɗa ba musulunci shi namiji shine ya kamata a ce ya yi investing a kan macen da ya aura aiki shi wannan investment kuma yawwa mun yo aro mun yi aro in nan da ake yi na riƙe darajar aure mm. yakan sa namiji ya san darajar aure mm. amma kun tashi kiri kiri kun je kuna mai gado kuna ah, mai mun yo aron al'adun wasu ne mm. A da aka samu wannan al'adun ne saboda Allah tsakani da Allah ni abin ya dame ni <laughs> shekaru talatin arba'in. ko ma hamsin da suka wuce mm. muna yan yara kuci-kuci da mu muna zuwa bukukuwan aure muna ganin abin da kenan na san cewa amarya daga gidansa ake kawo gara na kayan abinci take ga buhunan eh, eh, shinkafa eh, masara dawa dauro wane jar yawa kiga an cika sai har gayya ake yi na kaiwa amarya gara mm. amma zamani ne in gaya miki ya kawo wannan sabon salo da sai ki ji wai ya ce ya ga yarinya zai aura ya zo ya faɗa a gida an tafi an je an kai gaisuwa shikenan sai a share ɗakuna uku a cika mai da kaya a share ɗakuna uku a su empty da kitchen ehe da kitchen da da kayan kitchen ɗin da kayan garanta abinci su ne kaɗai take zuwa da su ina gaya miki to amma yanzu zan aiko mai to ai ni wannan share ɗakin ni ba ki sani ba ni lokacin da na fara ganin share ɗakin nan fa kin san me me ya rage idan ka idan eh, ba ki wani labari ni da na fara ganin share ɗaki da aka ce ƙawata ce ta miji sai aka ce ni ce babbar ƙawa dan ta ɗan girme ni da 'yan watanni mm. you know sai aka ce ni ce babbar ƙawa na yadda ni ce babbar ƙawa komai na babbar ƙawa ina yin abuna. na mm. sai ranar da aka ce mu je mu duba mu kai kayan jere na kawata a je a yi mata jere da sauransu muka je muka ga gidan gashi dakuna two bedroom da falo wani fankacecen falo an share su an wanke tas an bar gida empty ina shiga sai na koma da gudu aka ce me ya faru kin haɗu da wani dodo ne na ce a'a ni ai yadda naga wannan gida yanzu saboda Allah nan za a kawo kawatawa aka ce eh na ce ah, to shi mijin wani irin talaka ne bai da ma da kujeru ba sani ba eh na ce ba shi ma da kujeru da za mu zauna gidan gashi ba kowa to in muka zo ma gyara na eh, sa jeren nata waye zai ba mu abinci waye zai ba sai kawai aka tuntsire da dariya aka ce ai ni wai yar zamanin da ce na ce zamanin da eh to yanzu me zamanin na yanzu wai ai kawatawa iyayenta su ne za su yi gado bayan gadon amarya da za a yi za a yi wa angon gado shi ma za a kawo kujeru da wasu firij da firiza da tv da wane ne eh. da wane ne za a kawo gidan na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ce kawai an zo an sayar min da kawa nace yanzu kuna nufin auren yanzu haka yake mu yanzu za mu yi auren haka ita dai ta siyo mijin eh, to kuma <laughs> ta siyo shi tsaya ki ji ai ba gama miki labarin nan ba sannan hakan ma hakan ma ta zo a fara zama ya ci mutuncinta ya kai ga dukanta ma ya zazzage ta bayan duk wa'annan abubuwa bare da gaske to ana ta dauke masa responsibility in shi wani ya sake ta ranar da aure ya mutu kuma sai a share mai ɗakin shi a ban gidan eh, eh, ba kowa eh. ai to baki sani ba gaskiya mu ba mu sani ma akai wannan abu wannan al'ada abin da ke koyawa maza to kawo namiji komai yanzu da hmm. normally shi ya kamata a ce ya kama gidan shi mm-hmm. ya yi furnitures ya saka kujeru ya saka komai to in dai ki zo ki ne mm. auro ki aka ai daman hakkin ciyarwa da suturarwa da komai da muhalli a kan shi yake ai cewa aka ka bata muhalli mm. ba ce ka bata empty house da za ta kawo kaya ba mm. ko ba haka idan eh, ni ne wannan ki gaya min ya zan girmama shi to shi da ai akwai ta da aka taba cewa ce masa ka daina zama min inda kake zama min akan kujerar nan ba na yau <laughs> zauna a hankali ka karya mu akwai wani an ango abuja shi korafin da yake yi bayan ma an mishi fanishin gida da kwamitin cewa wai yana gaya ma abokin wai tibin da suka kawo ma maimakon a kawo tsohon zamani ne a inci 60 wai karamin tibi inci 32 suka kawo <laughs> maganinsu maganinsu yanzu mu kokarin da za mu yi wallahi a daina wa'annan abubuwan saboda ba daidai ba ne gaskiya gaskiya wani da ayan yawa shi yasa kuma maza ba sa rike aure mm. kin ah. gane kai wa namiji komai ko ba haka ba ai shi hard work in namiji shi namiji ai shi rayuwansa akan hard work in shi yake ko ba haka ba wannan right din da Allah ya bashi na kulawa shi zai kula in ka dauke wannan right din daga gurin shi hmm. ko ba haka ba kai weakening din shi ko ba haka ba zuciyar shi za ta mutu macen ma ba zai ganta da wani abin da muka sani da kayan gara na amarya kayan kitchen da ne shine trying too hard to bring you in ke ne hmm. kike trying too hard to maintain him with all the worldly things da waye da waye sai kika abun kayan gara da da ta mai rumfa shi muka sani da ba mu san da wasu kujeru wasu tv wasu fridge wasu deep freezer da waye ba har dan mijin ma ya ah. kamata in kaka wa maza haka shi yasa maza ba su sanin ki ba su iya rike gaskiya because me ya rage banda ya kwashe ki da mari har abincin da zai je ya siya a kasuwa kun siyo kun kawo masa to me ya rage <laughs> dan Allah eh, ba zan ah, ki tambayar ba ina son ku gaya ma mata kalamai da zai karfafa musu gwiwa akan wannan maudu'i da muka tattauna mace ta gina kanta mace ta gina kanta tun daga farin farko mm. kar ta saki jiki cewa eh mm. ta hanyoyi ki koyi ma sana'a a gidanku mm. kafin ki je auren nan saboda yanzu mun lura maza sun raina matar da ba ta iya kawo taro a cikin ɗakinta a ce gishiri ya ƙare wai sai kin mai waya kina ma da credit din yin waya ki ce ba gishiri amma ba za ki iya sayan gishirin nan baki abin da baki dogaro da kanki sun san cewa a a abin nan ne zaki nemi wani abu ehe a ba sai share ba zai dauki wayar to ba zai ba bai yi ba ana fada yawancin a gida yawwa ba ta <laughs> komai in ba ki ba ki kawo komai yare na kina waya kice ya tsaki Allah za ta dame ni ehe eh ni ba last week na siya pampers ba yanzu kina son ki kina son wani more pampers and everything amma idan kina da kuɗi ko da a ce shi ne zai ringa kashe kuɗin ya san kina da shi kin fi karfin abin da kike tambaya Amma ba na dan shi ne eh na dan sa amma ba shi da kina ma ma ka gori ba ai gori ne kin ne zai yi yanzu idan kina da abun ya san kin fi karfin pampers din nan ba zai yi gori ba wallahi ba zai ba ki ganin masu kuɗi suna ba masu kuɗi kyau eh in masu kuɗi suna ba masu kuɗi kyauta amma sai kika talaka na mm, zaune da su ba su ba su kyauta ba kuma sun san kyautun da suka ba mai kuɗin nan ya fi karfin shi mm. amma saboda respect inda da suke da shi to idan mace tana aiki ba wani cewa in mace kina aiki wai ki ɗauki responsibility mm. gidanki ba responsibility amma hakan zai sa ki zama kina da self value hakan zai sa ya san kina ainin rashin me ake kira walakanci da zai ragu zai ji tsoron ya miki walakanci ya san saboda in ya walakanta ki ko ya miki wani abun da ba daidai ba yau kika ce zaki tafi ya san zaki je ki ci gaba da kulawa da kanki kila ki kara ma kyau a waje abokin shi best friend din shi je eh, amma idan baki da komai karshen eh. miki walakanci ne ko da ma ya sake ki ya san zaki je ne ki sha wahala wa yau nan zaki lalace shikenan karshen tuka tuka tuka dole ki zama empowered a mace ki develop kanki to whatever form hmm. kika ga ya dace da ke yawa yana cikin soyayya wa kai kuma aikin ta kanki nuna ma kanki kauna duniya ki abinda duniya yau in kin mutu za a tuna da ke a ce mm. ke ce kika yi abu kaza mm. ke ce kika yi abu kaza ke ce kika taimakawa a ce su marayu mm. ko kika yi wannan yana sa mutum ya ƙara san bikas ko abinda ka bada shi yake sa ka ji satisfaction yawa ka gamsu eh, kin gane so ya sani wanda ya mada <laughs> to kuma shi daman taimako da ba yana samu lokaci ya mai harare mu <laughs> to masu kallon mu duka duka anan muka kawo karshen shirmu na kallabi na wannan sati a kowane rana dai wato lokaci baya ba mu dama amma kasance tare da mu a wani sati domin ƙara samu wato wani shiri na daban da ya wato da ya ɗauki rayuwar al'umma baki ɗaya tare da ni da na shirya na gabatar suna sunana fatima abubakar da madadin mai gidan talabijin din tozali barista maimuna ya abubakar wanda a kowane sati suna ba mu dama mu zo mu tattauna da su har da ma hajiya madina na dabo wato na godiya